kamar to ya kara zai ci gaba da ayyuka misali a ce kana da din gidan gidan gwamnati sai aka tsaka koma wajen ba da ruwa wajen mene ne wani da sauransu amma kana wannan family sai ka je kai ka ɗauko kusuradi ga bai kamata ba ko yanzu misalin da ake aka nuna musan aikin abin da aka tura ka nan, kana abin nan maimakon ka yi tamattu kaga in in tamattu kai zaka ci gaba da hidima wa jihar ku tun da ka kare ka baka aikin haji ka taro wa'annan ka je ga nan kai nan allura kai nan kaza ai na kama ya fi so a rihu su haka shi ko fakiri in yayi wannan kana'a ne nuna wadda ta zuci ne Aha. Annahu yabda'u sin misali bi makarajar sarki in ana gasa a fagen gasa ana farawa da maharba maharba saboda kada su za a fara ba wa kyauta ana ba da kyautuka ba na ɗauko kyautar suwa ne ba kuma gawa da suwar sai wani to ana farawa da kyautukan maharba to daga sun gama da bai zo ba sai dai da alama an yi nazari wa amma mattasanahu bi lafzil istihbabi amma abubuwan da ya kyautata shi da lafazin mustahabi ya ce kaza mustahabi ne amma in ka kalli matsalar da kyau istihsari ne shi imamu shafi dai mai hana istihsari ko fa min zalika na daya qawluhu wa idza aslama al-mushriku أهبطت له أن يغتسل وينعلق شعره ina so yani in mushriki abin da na ina so a gare shi ta ga istihsana a habbu inna ya husinu lahu ya yi wanka ya aske gashin kaga wannan istihsani ne fa illam yaf'al in bai ba lam yakun junuban ba za a ce yana da janaba ba A أجزاءه ke da لم يكن جنبا جنبا an yi أن يتوضأ ويصلي da wanda ya musulunta duka ana son ko inda lokacin sallah ya halatta ba ya yi wanka na yin ya alwala ke sallah don haka hmm? ya musulunta ba janaba ake da wani ai zai zama ya zai in musulunta bayan ya tara da matan shi kila ba sun zo tare kowa ya tara da kowa za ka gaina yana da kyau da su jefe nan ya zama dole wanka amma in ba sun tara da juna ba yana da janaba ba to yana da kyau wanka. wato kenan za ka daidu duk abin da aka ce ai a musulunci in ka kalle shi yana da manufa ba haka ake yin sa ne a banza ba to kaga in muka sako ka dole dole karatu ya zama karan karan tunda kowanne in ka karanta ka san aikin karatun in ka gana ka san aikinsa ka san fa'idansa ka san inda za ka da shi Ina da kyau haka shi ne karatu hmm. za ka ga misalin wai ni abun banza a wasa fa na koyi a wasa za a je a koya muku kullum kai duka ka yaga don ku huta kai buga ka yaga in ka tashi karewa ka yaga kan tare to shi kenan za in an gama sai ce da ku kada ka ci tausayi da kinan dina an ce ma kai duka sosai da gaske ne inda kai yunkuwa za ka yi duka sai maka ka ga dukan ya yi can haka ni ban sai ka tausaya min ba to kaga daga nan zaka san in ko ba haka ba kullum kai ta kullum kai ta ka ka yi ka sau biyu kai wa ne sau biyu ka koyi haka ka koyi haka ka koyi haka ka koyi haka ke to shi ne kake yin an yi daya a nuna ma amfani to ne ka shiga zan kawo ba ka tattare don in na ji maka to wani kafin kama sai ce zai gurce a tsaya in da na ka kaza na ka tsaya wuri ka auna masa duka ka rufe ido kai wannan karen sai ka ga ai ko ashe abin ya tashi a banza sai ka ji wani ya ji Allah ka faɗa tun da ya san yadda zai ashe daga fice ne amma nan ka gama wannan za ka gaishe babu na illa ya kaje kaya ai ai duk ta kare wannan ashe shirme ne amma a zo a yi maka daya a aikace a ɗauko abun doka ce ka kuskura ka ɗaga a kai maka duka haka ko ne ta amin duka ko yi kuro a kusa ta ka ce kai bari ne ɗan talakin na ka gwada masa ba kowa ne ba ya fi daɗin karewa ta sai ga ya kare ta ka kai sokoto ta ka fake yadda ba kai ta hawa to ni doko ko ka shirya gudu to za ka ni kaya to haka duk karatu ya kamata ka san yin aikin ya yi a aka za a yi wankan jalaba tarawa su kai bai daɗe da tarawa ba to shi wannan yi wanka ya zama daidai a jaza'ahu an yi tawadda amma idan ba janaba yake da ita ba in yi alwala ya wadatar da shi wa yusalli sallan da za a shi shikenan وقوله وأقل ما يكفي فيما أمر كاغنا يا ديد استيساري وقوله وأقل ما يكفي فيما أمر بغسله أن يأخذ له الماء ثم يجريه على الوجه واليدين والرجلين فإن جرى الماء بنفسه آه، حتى آتى على جميع ذلك أجزأه wa in amara bihi ala yadihi wa kana dalika ko bi tahrikin lahu bil yadaini kana anqa wa kana ahabbu ilayya kaga in ka lura duk addal addalku ne ka san addalku a mazhabanmu farilla ne a sauran mazahibu ba farilla bane ba yana cikin mallatu bulwajibu illa bihi wa wajibu to haka ake wa aƙalla ma ƙarancin abin da zai isa mutum fi ma umira abin da aka umarce shi bi gasalihi magana wanka wanke hannu ne ko wanke kama ko wanke jiki an yi akwadala hulma ya ɗebo ruwa gare shi sun mai jarihi ya kwararar da ruwan nan alal waje wal ya daina ka kaga alwala ne ke ka san ruwan da ka ɗebo ya zuba kan fuskar sannan ya zuba kan hannu sannan ya zuba kan kafa in jiki ne ya zuba kan jiki ya yi menene da ka karancin abin da ke bukata ke nan ran ya da wal ya daidai wari ya daidai fa in jaral ma'u bi nafsihi idan ruwan ya kwarara kaga da aka ajiye shi ke ya kwarara da kansa ya tabo inda ba a taba ba daga inda aka ajiye shi bi nafsihi hatta ata ala jami'i dalika har ya tabo dukkan wa'annan sassan ruwan da kansa ya kwararo tare kaga kamar irin misali duk dai ba wancan misali muke so wankan sha'awa kaga mai janaba na wankan sha'awa ga in ya shiga ciki kawai fiya ko ina ya girbe abun haka, ko ina ya abun ga ruwa ya gudana ka kai ga wanka ya ne karancin sa ala jami'i dalika ajza'ahu amma wa in amara bihi ala yadihi idan ya yi umarni da shi kan hannunsa hannunsa ya zuba wa kana zalika ya yi tare ke ya turo ruwan ya hada da cuɗawa kaga tare ya zuba ruwan a cikin tare da cicciɗawa ya watsa ruwa a jikinsa tare da cicciɗawa kaga tare ke gahu bil ya daine kana an ya fi tsaftacewa أمر به كو يتبكيش إيه أكا وين أمر به على يديه إن يتبيد الوان أكا هنا من المروي وكان ذلك بتحريك يعني هذا شيء تشو قوى دموت أواله باليدين كان عنقا أيات لك كروا وكان أحب إلي تقول أحب إلي أحسن كده كان شيء أولها تشو قوا بدولي بني بقى kai na ji wannan kun shiru da yawa an kwana tunda yanzu karatun kaman irin na yanzu da ake yi irin da ganewa Hmm? Jarabawa ta yi duka.